Daga daren Asabar zuwa Asubashin Lahadi ne dai hukumar kula da tsara birane ta jihar Kaduna wato Kasubda ta fara rushe-rushen wasu gine-ginen da ta ce an yi su ne ba bisa ka'ida ba, kuma a cikin waɗannan gine-gine hada na mabiya an da ke jihar Kaduna. kuma duk da taron manema labarin da mabiya shi'a suka kira suna masu bijirewa dukkanin wani kokari na rushe musu gine-ginen da gwamnatin jihar Kaduna ta fara. sai gashi a jiya litinin ma an sake rushe wata makarantar mabiya shi'ar da ke garin maraban jos a garin kaduna malam abdullahi umar maraban jos shi ke kula da wannan makaranta kuma ya ce gwamnatin bata sanar da su laifin da suka yi ba. Kamar yadda kuke gani wannan makaranta tamu muna karatu bangaren Islamiyya sannan kuma akwai bangaren Boko. To muna zaune ba zato ba tsammani sai dai kawai muka ji labarin ai ga jami'an da nan tare da motar Rusau. Lalle da suka zo ba ma magana suka yi ba sai suka kama harbe harbe da jefa tiya gas da sauransu. Sun fara aikin kamar karfe uku na dare. Mu da abin da muka sani tun sayan filin nan da muka yi mun bi wata ka'ida na mallakan fulotin muna kuma da takarda. wanda muka samu daga local government haka nan abin da ya shafi gini tun kafin mu ansa gini sai da muka ba duk wani tsare-tsare wanda gwamnatin jihar Kaduna ta samar sannan muna da rijista na wannan makaranta din kafin rushe wannan makaranta ma mabiya shi'ar jihar Kaduna sun ce gwamnatin jihar Kaduna ta rushe musu wasu gine-gine kuma Malam Aliyu Umar Turmuzi shi ya jagoranci mabiya shi'ar zuwa gaban manema labaru. An rusa a makarantu guda uku da asibiti guda ɗaya da gida na mutum mallaka shi guda ɗaya. Wannan ya sa dole mu kira taron 'yan jarida mai ma duniya bayani cewa ga abin da ake mana ba mai daba kuma za mu cika da magana cewa ba mai daba mun kuma kira ga al'umma su fito su nuna rashin su domin zalunci in aka yi ma mutum ɗaya kuka ishuru to wataran za a yi ma kowa da kowa. sai dai gwamnatin jihar kaduna ta ce gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba ne take rusawa ba wai na mabiya shi a kaɗai ba in ji mai magana da yawun hukumar kula da tsara birane ta jihar kaduna malam nuhu garba dan ayamaka ba wai maganan gini wata kungiya ba ko na wani a'a ita wannan hukuma tana ɗaukan mataki ne a duk wani gini da aka yi ba bisa ƙa'ida ba kana iya tambayan su su waɗanda suka yi ƙorafi kawo takardar izinin gini da wannan hukuma ta basu a wannan hukuma tana gudanar da aikin ta ne ba tare da wai a wannan gini na wani bane wannan gini na wata ƙungiya ne idan ka je yankin da aka gudanar da wannan aiki za ka ga gine-gine da dama wanda wannan hukuma ta wani ta sa maki wani kuma ta huda wasu ta ba su takardan umarni ba wai ta rushe wani a gini don wata kungiya ba ne ƙa'ida ma ya kamata mutum ya karya doka a ci shi tara ne da yake gine-ginen mabiya shi an guda 48 ne suka ce sun ji gwamnati ta ce za ta rushe a faɗin jihar kaduna Malam Abdullahi Umar Maraban Jos da aka rushe makarantar da yake kula da ita ya ce sun fara ɗaukar matakai. Ya muna ƙoƙarin share wuri da kawar da waɗannan bulo da katakai mun ma ɗaliban makarantar nan su zo da yunifom ɗinsu za mu share wuri mu samu tabarmi mu sa mu gaba da karatu. Sauran abubuwa kuma da za su biyo baya muna da jagoranci za mu saurari abin da jagora zai sanar da mu mataki na gaba. Amma dai mun san akwai shirye-shirye da ake da shi na ɗaukar mataki na shari'a. Dama dai ruwa ya riga ya tsami tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da mabiya shi'a tun a shekarar da aka samu matsala tsakanin mabiya shi'a da jami'an tsaro, wanda ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta rushe babbar cibiyar mabiya shi'a da ke Zariya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.